Noma tushen arziki Noma tushen Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu game da yadda suke zargin wasu 'yan kasuwa da kin rage farashin kayayyaki duk da wata ƙididdiga da hukumar kula da ƙididdiga ta ƙasa a najeriya ta fitar tana cewa an samu sassauci a hawa farashin kayan masarufi a ƙasar wakilin mahawa umar ta ziyarci kasuwar area 2 da ke garke abuja inda ta tattauna mana da mataimakin shugaban kasuwar da sauran masu hada-hadar saye da siyarwa a kasuwar sunana mustapha sani Vice Chairman Area 2 Informal Sector Shopping Center Garki Abuja. wannan kasuwa ta area 2 ruwa ce wadda ta shahara don za a ciye cewa ma babu abin da babu yaya harkokin saye da sayarwa suke ta gudana a wannan kasuwa eh to a gaskiya a koda yaushe da sauransu abubuwa abubuwa wanda suke da zamu iya cewa to yanzu alhamdulillah to amma ni abin da yake bani mamaki kamar shine kamar ni ina ma'abucin shiga internet ne online sai ka ji an ce kasuwar arewa ai buhun waye ne dubu arba'in da biyar buhun gero ai dubu kaza da sauransu abubuwa amma a jiya dinnan da nake gaya miki saboda muna dan kawo ma wasu a cikin azumin ramadana masu yin kunu masu yin kosai to bukan tambayi dilolin mu ya abun yake dan aje ina lokacin na tambayi wani dila na abin da ya shafi wake a an kika kula zaka ga an ce maka ai dubu saba'in a arewa ko ko dubu tamanin sai na tambayi wani dila nawa farin wake da Allah wanda ake sai ce min dubu ɗari da ashirin sai ce wani ya ce mini dubu ɗari da goma na tambaye shi to nawa kuma gero da sauransu abuwa sai ce min ai naira dubu saba'in na ce ah kai abin da muke gani can arewa an ce mana da sauransu abuwa ce ai to duk wani magana ne na intanet da sauransu abuwa ake yi aje aje din nake ga miki wani magana sai ce gero yanzu naira dubu saba'in abubu mai kuma za ka same shi naira dubu saba'in har da uku da wani abu siga kuma naira dubu tamanin shi ma da uku amma abin da yake wani mamaki to su can na intanet ko da suke samu labarin sa tunda ni ma ina bi ina karanta ina gani hukumar kididdiga ta ƙasa ta sabunta farashin kaya amma dai bisa ga dukkan alamu ku 'yan kasuwa da kuke siyo abin wanda har masu saye za su saya a hannu ku gani a ƙasa ba har yanzu nan dai ba mu gani a ƙasa ba domin wannan magana da nake gaya miki magana ce da nake gaya miki jiya yanzu nan ma na yi rubutu a kan list abin da ya shafi wannan abun kuma babu sai da na kira waya kafin in rubuta list saboda akwai diloli wanda suke kawowa aka wake na in kika je sari ma kenan fa saboda yanzu in kika zo na mu zan samu kika idan zai isa wake dubu ɗari da ashirin zan samu ka ɗari da ashirin ina gaya ma abin da diloli ne suke bamu gogi euro naira dubu saba'in ba zan je in sau dubu saba'in kuma in sai da maka dubu saba'in amma in kana shiga intanet zaka ga cewa ai dubu arba'in da biyar ko dubu arba'in ga wannan magana ta intanet gaskiya ba ingantatta ba ce. Abin da nake kira ga gwamnati shine kamar jiya nake karanta wani labari ko gaskiya ne ko ba gaskiya gaskiya bane ana cewa mai girma shugaban kasa yana cewa mu abutan da suka aji abinci domin sai sun yi kuka da hawayen su muna kira da Allah sa wannan magana gaskiya ne domin duk da muna sai da muna ci da mu in ka zo nan wani ya sai a gurin ka unguwar da kake da iyalin kai ma sai ka saya ka ciyar da iyalin ka muna son sauki gaba daya muna kira Allah sa wannan abun gaskiya ne duk wanda ya aji abinci ko a addinin mu ma ka aji abinci domin ya tsada babu kyau a addinin musulunci domin kana gurin al'umma Allah sa shiga wahala ne abin da yake da sauki shine in ka aji in ana sai da kai gurin ka sauka ma al'umma domin ko ka raba musu ko kuma ka raba biyu ko kuma ka ce ka cire wani abu kuma kar a ba wanda zai sai sai mai ciyarwa haka wanda yana da kyau amma dan ka sai da dan ka zaba wani abu kamar abin da ya faru ba da ga ba a ji daɗi ba al'umma ta sha wahala kuma ba hali gaskiyar magana ba gwamnati bane da take da haƙin da sassauta ma al'umma gwamnati ba ta sayan gero ta aji in ta sayi ma na ta sai dai a ce an shiga annoba ta raba gwamnati ba ta sayan wake domin ya tsare ta sai dai ta ce ta aji ta al'umma mutanen mu dai masu kuɗin mu mawadatan mu su suke wa domin su tsawala mutane muna kira gare su a ji tsoron Allah alfar wannan wata a sassauta ma al'umma sunana Aliyu Babangida ina sai da wake da shinkafa da gero da dawa da kuma kayan furbushan. musamman idan azumi ya karato za ka ga kaya farashin kaya ya dan tashi ko saboda azumin ne ko yayi ne ko abin da yake yin arashi ake samu shi farashin kaya da dai haka abubuwan suke kasancewa saboda a lokuta na baya idan azumi ya dan karatu abubuwa suna dan ƙara farashi so amma gaskiya alhamdulillah wannan karan mun dan samu dan sanjin yanayin kayan farashin abubuwa sun dan sako kaɗan kaɗan amma ba sun sako ko kuma ba su tashi ba yanda kudin yake da haka yake a sun dan sako sun dan rage kuɗi to kamar nawa ne mudun shinkafa eh, wani da sauransu eh yanzu muna sayar da mudun shinkafa 28 shinkafan tuwo muna sai da shi 27 kafin wannan lokacin kuma muna sai da shi 3,035 so amma gaskiya yanzu alhamdulillah abubuwan suna an sakuwa kaɗan kaɗan. ganin cewa wake shi ma da su gero ana buƙatar su a wannan lokaci ya fara eh, yanzu gero gero alhamdulillah gero ya sako sosai ma dan yanzu muna sai da shi mudun dubu ɗaya mai wa dubu daya wake ne dai bai irin sakowa wanda yadda ya kamata ba gaskiya har yanzu kamar shi waken nawa yake yanzu muna sai da wake dubu biyu da ɗari biyar eh, amma da muna sai da shi three five amma yanzu two five muke sai da shi yaya yanayin eh, sayayya za ka ga idan azumi ya karatu mutane akan cincirundu a kasuwa kowa yana neman yin eh. sai abin da zai siya kafin lokacin shin yaya abu. eh gaskiya ba wai cincirundu ake bi yanzu abubuwan dai suna an tafi tafiya ne haka kaɗan kaɗan kaɗan gaskiya ba wai suna shigowa ne ko shawa. Wannan yana nuna kenan cewa ba ciniki ko yaya. Gaskiya cinikin da ya dai alhamdulillah za ce. Amma gaskiya ba wai kamar lokacin da can mutane suke zuwa kaga ka gaji da sayarwa ba irin wani lokacin bane sunana isa adam amma an fita da isa kaduna me da me kake sayarwa me ka kamar da ke gani a nan kan tebur dina ina sayar da tumatir tarugu tattasai shambo albasa da kubewa yaya farashin kayan miya duba da cewa suna daga cikin abubuwan da aka fi bukata a wannan lokaci gaskiya mu mu bai wani eh, tashi ba ko bai kara kuɗi ba don tun kafin azumi ma farashin da muke sayarwa kan muke sayarwa kuma ba ma tunanin za a samu wani ƙari man dai ba mu san ko nan gaba ba amma dai insha Allah dai daga yau farashin da muka sai da kajiya kai tun satin da ya wuce aka rama sai da shi yau ma kamar nawa ne kwandon tumatir albasa tattasai nawa kuke saidawa man ita kwandon albasa a nan muna da ta dubu shida ma biyar da biyar ma muna sayarwa and then karamin kwando kenan na dustbin basket eh dustbin basket da ke gani a tebur din nan sai kuma shi tumatir muna sai da shi dubu hudu da biyar and then muna sai da tattasai naira dubu biyar shambo dubu biyar tarugu ne yake dan kuɗi gaskiya cikin kayan mu dan tarugu muna sai da shi ba sai da shi kasa da dubu takwas shine kuɗin tarugu saboda shi ya dan yi kuɗi tun kafin mu dama lokacin dan mutumin duk mutumin da ke cefa ne ya san cewa tarugu ya dan ya dan ƙara kuɗi ya yi tsada baka faɗi dankali ba shin wannan ba sa cikin abubuwan da kake ina ina da abin da ke sayarwa irin su doya kaga yana cikin abin da ake bukata a lokacin azumi duka muna sayarwa sannan kuma eh, shi dankali shi ma kamar na faɗa kan tumatir ba ma fata saboda ana ƙara kuɗi mutane su ta cewa saboda azumi a ƙara kuɗi masu ainihin su dealer masu supply sun fara magana cewa an ƙara irin kuɗi kamar abu dubu goma so mu dan ƙarin dubu goma lokacin bai samu ƙara kuɗin kaya in dai ba ƙarin yayi wa sosai ba sai makwar da riba da muke samu kaɗan dan dankali har yanzu mu dai a kasuwar mu muna sai da shi dubu tara in ma dubu takwas da ɗari biyar so kuma dama ka muke sirri tun kafin azumin saboda kwanaki da ya tsada ne yake dubu goma to da aka rage kuɗi ma sai muka rage duk da dai wanda ya kawo min kaya ni na this week an samu ƙarin dubu goma kai muka samu ƙara dan har mun fara magana da sauran abokan kasuwa sai nake ce musu gaskiya ka ƙara kuɗi idan aka ce an ƙara kuɗi mutane su ce azumi ya zo kowa ma sai tun magana azumi ba ma jin daɗin kuma irin magana a kasuwa akan cewa mutum ya fara kallon akan saboda azumi kuma an dai muna musulmi masu yanka suna musulmi kuma musulmi ma dai ba daɗi to da su ma wasu mutane sukan cewa muna wasu sukan cewa ai saboda azumi azumi ne ko ƙara kuɗin kaya. Masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Mahawa Umar sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma toshe na arziki mu kama noma ya na ci gaba kar mu manta baya shine ta da mu